الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 22 ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiyya wanda al'imam al'allama abin ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azabi a tsahawi wanda ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam 321 wanda babban malami al'allama nasiru sunna nasiru zirin albani ya yi wa sharhi ya yi wa ta'aliki kuma ya yi wa tasiriji a satin da ya wuce muna cikin bayani dangane da abin da yake da alaƙa da cewa addu'a da kuma sadaka suna da amfani ga matacce shine bayanin da muka yi addu'a da sadaka suna da amfani ga matacce to mun ce akwai bayani wanda yake ya kamata mu yi dangane da wannan matsala din saboda nasiruddin albani ya tattauna wasu matsala ya yi maganar cewa maganar da malam ya faɗa cewa sadaka yana amfanan matacce ya ce to wannan magana cewa sadaka na amfanan matacce ya ce shi mai littafin wato mai sharhin littafin ibn abul is alhanafi shi ya kawo hadisi ne kawai dangane da wato sadakan yaro ga mahaifinsa amma bai kawo sadakan sauran mutane ga sauran mutane misali yanzu ya halatta ni kawai in zo in yi ma wani bare wanda ba mahaifina ba in mai sadaka ko in yi ma ɗan uwana sadaka shin sadakan zai kai gare shi to shine abinda muke so mu tattauna a yau da sauran abubuwa al'allama nasiruddin albani a cikin littafinsa a kamun jana'i ya yi bayanin mayan tafi obin ilmayi abinda mamaci ke amfana da shi idan mutum ya mutu akwai abubuwan da idan muka aikata a gare shi suna amfanin shi ya ce na farko du'a'ul muslim lahu addu'an musulmi a gare shi ta tawaffarat fihi shurutul kabul idan addu'an ya cika sharɗan amsuwa saboda haka mu yanzu idan ɗan uwan ya rasu za mu iya mai addu'a Allah ya gafarta mai a wajen addu'a ko mahaifinka ne ko ba mahaifinka ba ko abokinka ko ba abokinka ba za ka iya yin addu'a ga dukkan musulmin da ya rasu idan ka yi addu'a ga musulmin da ya rasu to wannan addu'a tana amfanin wannan musulmin da ya rasu din saboda Allah ta'ala yana cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا iman. وإن suka zo bayan muhajirun da ansar suna cewa ya Allah gafarta mana da 'yan uwanmu waɗanda suka riga mu yin imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu kada ka sanya a cikin mu kiyayya ga wanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lalle kai mai tausayi ne mai rahama kaga wannan aya ya nuna addu'an mu yana amfanin mu kenan yanzu idan dan uwan musulmi ya rasu ko da muna da alaka na jini da shi ko ba mu da alaka za mu iya masa addu'a kuma wannan addu'a zai amfane shi sannan akwai hadisai da dama da suka yi nuni akan haka daga cikin hadisan akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa da'awatul muslim ko da'awatul mar'il muslim li aqihi bi zahril ghaib mustajaba yin addu'a mutum musulmi ga dan uwansa bayan baya nan ana amsan wannan addu'a din an gane wannan ku wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi da imamu ahmad to sannan na biyu daga cikin abubuwan da suke amfanin mamaci bayan ya rasu akwai idan yayi azumin alwashi zai yi azumi sai ya rasu bai yi azumin ba kamar yace ya Allah in ka bani haihuwa zan yi azumi sai Allah ya bashi haihuwa bai samu yayi azumin ba sai ya rasu to shi ma wannan danginsa za su iya yin azumi a madadinsa kuma wannan azumi zai amfani shi saboda an karbo daga aisha radiyallahu anha take cewa man mata wa alaihi siyamun an anhu waliyu duk wanda ya mutu ana bin shi azumi to waliyansa za su yi masa azumi to wasu malamai sun ce da azumin alwashi da azumin ramadan duk ya shiga idan ana bin mutum azumi ya rasu bai yi ba to wasu na ganin ko azumin ramadan ne ko azumin alwashi ne to danginsa za su iya rarrabawa sai su yi azumi a madadin shi an gane wannan ko to amma malamai sun tattauna ne akan wannan matsala din matsala ne wanda malamai suka yi sabani akan shi mafi yawan malamai suna ganin cewa ana nufin azumin alwashi ne me dalilin su saboda hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhu da yake cewa an namra atan raki batul ba fa nazara lalle wata mata ta hau teku sai ta alwashi cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala an inna Allah ta'ala an jaha an tazuma shahran cewa idan Allah ya kwace ta daga wannan teku ta fito daga tekun nan lafiya to za ta yi azumi na wata guda fa an jaha Allah azza wa jal sai Allah ta'ala sai ya tseratar da ita falam sum hatta matat sai ya zama to ba yi azumin ba na alwashi har ta rasu an gane faja'at laha sai wani daga cikin danginta ya zo ko ta zo in ma uktuha aw Tuha, in ma ɗiyarta ko ƴar uwarta sai ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ambata ma annabi wannan sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ara'aytuki law kana alaiha dainun kunti taqabiyahu ko kunti taqabinahu shin me zaki ce idan ana bin ana bin ki bashi za ki biya wannan bashi ko ba za ki biya ba sai ta ce e zan biya sai bai ce lahi a haƙo an yi kuda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya an gane yayi da dai ta riga ta yi alwashi za ta yi azumi sai kuma ta rasu ba ta yi wannan azumin ba to ya zama to wajibi a samu wasu daga cikin danginta su zo su yi wannan azumin a madadinta kuma idan suka yi wannan azumi wannan azumin zai amfani ta an gane ai sannan kuma akwai hadisin sa'adu bin abi bin ubada radiyallahu anhu ya nemi fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da mahaifiyarsa ta rasu wa alaiha nazrun alhali kanta akwai azumin alwashi sai annabi ya ce idbihi anha ka rama mata wannan azumin wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito da muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi imam al ya inganta shi kaga waɗannan hadisai a bayyane sun bayyanar da wato shar'antuwan waliyin mamaci ya yi azumi na alwashi a madadin mamacin kuma idan ya yi azumin alwashin wannan azumin zai amfani mamacin an gane wannan ko sa'annan kuma imamu ahmad shi yana da fahimtar cewa ba a yin azumin ramadan ga mamaci idan mamaci ya rasu ana bin shi azumin ramadan wanda ba na alwashi ba to ba za a rama mishi ba me yasa saboda azumin ramadan fardu ainihi kamar yadda wani mutum baya yin sallah a madadin wani yanzu idan ina so in yi sallah sai na gaji ban yi sallah ba zan yi cewa da Allah wani na gaji zo kamar sallah zan yi cewa da Allah na gaji zo azumi dan Allah na gaji zo kamar aikin haji ni ba zan iya samun zuwa wannan shekara barin ba da kuɗi gaje kamar zai yiwu to saboda haka sai abin da yake farzu ayin wato kai ne ake so ka sauke wannan nauyin ba a so wani ya sauke a madadinka kun gane ai kamar yadda ba a yin sallah a madadin wani ba a yin azumi a madadin wani ba a yin zakka a madadin wani ba a yin aikin hajji a madadin wani saboda haka idan mamaci ya rasu ana bin shi azumi kuma azumin na ya zama na ramadan azumin ramadan fardu ayin ne shi kuma alwashi bashi ne an gane ko saboda haka idan ana bin mutum azumin ramadan ba magana a rama shi shi ake bukata ya rama ne. an gane ko a imamu ahmad wato ya kafa hujja da maganan a wato malamai sun kafa hujja da maganan imamu ahmad da yake cewa a cikin masail na abi dawud an kawo maganan imamu ahmad na cewa la yusamu anil mayyit illa fil nazar ba a yin azumi a madadin mamaci sai dai azumin alwashi kawai saboda haka wato mabiyan imam ahmad sun dauki hadisin nan na farko man mata wa alaihi siyam sama an waliyuhu sun dauke shi akan azumin alwashi mai dalilin su akwai hadisin da amra ta ruwaito cewa anna ummaha mata wa alaiha min ramadan cewa lalle mahaifiyarta ji an ji amra ta rasu alhali ana binta wani abu daga cikin azumin ramadan fa qalat li aisha sai ta ce wa aisha a ɗabihi anha shin zan rama ma mahaifiyata azumin ramadan wanda ta rasu ba ta yi ba alat sai aisha radiyallahu anha ta ce la a'a ba za ki rama mata ba bal ta saddaki anha sai dai ki mata sadaka idan mahaifiyarka ta rasu ba ta yi azumin ramadan ba ba za ka yi azumi a madadin ta wata rama mata ba sai dai me za ka yi za ka yi sadaka ne a madadinta makana kulli yaumin nisfa sa'in ala kulli miskin a matsayin kowane yini za ki ba da rabin sa'i rabin sa'i mudunabu nawa kenan mudunabu biyu za ki bayar ala kulli miskin ga kowane miskini idan mahaifin mutum ya rasu ya yi alwashi a ana bin shi azumin ramadan bai yi ba to kai din nan za ka zo ka ciyar ne a madadin shi kun gane ko kullum za ka bada mudinabu biyu Shi ne rabin sa'i in ana bin shi azumi talatin kamar ya yi alwashin zai yi azumi talatin bai yi ba za a bada mudinabu nawa kenan mudinabu sittin za a bayar wannan shi ne fatawan aisha radiyallahu ana an gani? ai wannan daidai yake da idan mutum ya kasa yin azumi saboda rashin lafiya mai ake masa me yake yi ba ciyarwa ba to shi ma wannan mutum ya rasu ya kasa yin azumi na alwashi zai ciyar an gane wannan hadisin imamu sahawi ya rubuto shi kuma al'allama nasiruddin albani ya inganta shi sannan kuma akwai wani hadisi wanda sa'idu bin jubair ya rubuto daga Ibn abbas cewa izamar marida rajul fi ramadan idan mutum ya yi rashin lafiya a cikin ramadan sun mamata wa lam sa'an sa'annan sai ya rasu bai yi azumi ba a ɗa'ama hannu ko a ɗiƙim hannu an gane ko ka ciyar a gare shi walam ya kun alaihi kaza babu ramuwa a gare shi wa in kana alaihi nazar idan ko yana da alwashi kaza anhu waliyuhu sai waliyansa su rama masa in ji abdullahi bin abbas kun gane ko idan har ya rasu ana bin shi azumin ramadan to waliyansa za su ciyar a madadinsa amma idan ana bin shi azumin alwashi ne to danginsa za su taimaka su yi masa azumin wannan hadisin abu da ya fitar da shi bi sanadin sahih alashar da shekai ne hadisin ya inganta to kaga wannan tafsir din shine mazhaba na uwar muminai aisha radiyallahu anha da kuma abdullahi bin abbas habarul umma radiyallahu ma. sannan imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad shi ma ya bi su akan wannan fahimta din kuma wannan fatawa ita ce fatawan da rai ke natsuwa a gare ta an gane ko shine maganar da yafi zama madaidaici a cikin wannan matsala shine ra'ayi matsakaici saboda an yi aiki da dukkan nasoshi gaba daya babu nasin da aka aka aji an gane wannan ko to kaga akwai kenan dangane da abin da ya shafi rama azumi ga matacce wanda ya rasu akwai mazhabobi wajen guda uku kamar yadda ibn qayyim al-jawziya ya faɗa yace wasu bangare sun dauki hadisin kawai ala umumihi kawai wa islaqihi hadisin kawai ya gami kawai kowanne irin azumi ake bin mutum danginsa ko waliyansa za su rama masa sai suna cewa yusamu anhu nazar wal fard za a yi masa azumin alwashi da azumin farilla an gari sannan kuma wasu bangare kuma suka ce sam wannan ba zai yiwu ba suka ce la yi samu anhu nazarin wala fard suka ce ba a yi mai azumin alwashi ko azumin farilla duk ba a yi gaba daya amma wasu bangare sai suka yi tafsir suka rarrabe suka ce ana yi masa azumin alwashi amma ba a yin azumin farilla an gane ba a yin azumin ramadan wannan shine mazhaba na abdullahi bin abbas da ɗalibansa shine fahimtar aisha uwar muminai kuma shine abin da ya inganci an gane wannan ko shine abin da ya inganci misali kaga idan ka ce wai za a yi wa mutum sallah sallah ya amfani shi ina idan mahaifin mutum ya zan baya sallah a da musulmi ne amma yana sakaci ya yin sallah idan ya rasu za ka zo kai ta masa sallan kai ta masa sallan sai ka rama masa yana cikin kabari kawai sai dai kawai ya fara jin ni'ima kawai shi alhamdulillah dana ana bi na sallar shekara a shekara 20 dana ya biya mu kaga mutu yawan mutane za su shantake su kwanta su yi bacci tunda suna da ƴaƴan da za su rama musu na ba gane wannan in dai wani yana ma wani sallah ashe a nan duniya mutum zai iya kato bara ya yin sallah ya azumi in ya rasu dan shi ya masa dan su ya rama masa an gane to almuhim da yanzu mun fahimci wannan cewa dangane da abin da ya shafi azumi wani baya ma wani azumi amma azumin alwashi shine manzan Allah ya nuna za a iya ramawa an gane idan kana da wani daga cikin waliyanka ya yi alwashin zai yi azumi wanda mafi yawan 'yan najeriya ba ma yin alwashi ko alwashi ba al'adar 'yan najeriya ba ne su larabawa su ke da wannan abun to shi alwashi mafi alkhairi makara mutum ya yi to wannan shi sannan na hudu daga cikin abin da ke amfanin mamaci bayan wannan akwai a na uku kai a biya masa bashi idan mutum ya rasa ana bin shi bashi sai aka samu in ma dan shi ya biya mai bashin ko aka samu wani bare wato musulmi ɗan shi wanda ba su da alaka na jini sai biya masa bashin to ya maganan bashin ya yi ko bai yi ba kaga ya yi akwai hadisai da dama akwai hadisin jabir bin abdullah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi sallah ga wani mutum kafin annabi yayi sallan annabi yazo zai yi sallah kenan sai annabi ya ce a bincika shin wannan mamaci ana bin shi bashi aka ce eh ana bin shi bashi ana bin shi dinari biyu to sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ni ba zan masa sallah ba ku yi sallah ga mutumin ku to shine daga cikin sahabbai sai wani ya dauki nauyin biya ce ya rasulullah wannan bashi ya koma kaina to shine manzo Allah tunda bashin ya koma kanka shikenan sai annabi ya zo ya sallah din to kaga ashe dangane da biyan bashi kowa na iya biya ma bashi ko danginka ne ko ba danginka bane kuma insha Allah in aka biya ma bashin wannan biyan bashin zai amfane ka duk mutumin da ya mutu bai biya shi ba to yana cikin tsanani gobe kiyama Allah shi kiyaye saboda Allah ta'ala baya yafa aikin wani to wannan shine na uku daga cikin abin idan aka yi wa mamaci yana amfanin sa sannan na hudu akwai ma yaf'alu walad asali min al-a'mal salihah akwai abin da ɗa na gari ke aikatawa na ayyuka masu kyau yana da kyau muna da 'ya'ya mu tsaya mai musu tarbiyya da kyau mu tsaya mu tarbiyyantar da yaran mu akan akida da kyau akan su san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam su san darajar iyayensu su san darajar na gaba da su kuma su tsaya su karanci addini da kyau su san yadda za su bauta ma Allah akan tabarki ingantacce an gane wannan ko to idan mutum ya tarbiyyantar da yaro sai mutum ya zo ya rasu to kaga ya rasu ya bar da nagari to da nagarin nan babu shakka ya san irin abin da kai masa na alkhairi da na gari idan ka rasu ba zai yi ƙasa a gwiwa ba zai yi ta yin addu'a a gare ka an gani amma idan ka haifi yara ka haifi yara wanda ba su da tarbiyya ba su da addini ba su da aƙida to wayannan ba za su amfane ka ba yaran da ke amfanin mutum kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana su ne 'ya'ya na gari wanda mutum ya rasu ya bar su idan suka yi addu'a ya Allah ka gafarta wa mahaifinmu an gani to wannan addu'a yana amfanin mahaifin duk da ba lallai sai ɗa na gari ko ba ɗanka ba ne ko ba ɗanka ba ne an gani, ni yanzu ina iya yin addu'a ga mutumin da ba mahaifina ba ba ma ɗan uwana ba kai ma kana iya yin addu'a gare ni in na rasu ba mu da alaƙa na jini zai amfana an gani? musulmi ya yi addu'a ga ɗan uwansa yana amfani birga mai yi bayani a can baya an gani ba ma nan wajen an ambaci ɗa na gari an gani abinda ɗa na gari ya aikata ɗa na gari zai iya aikata abu ya ce a ba ba haifinsa ɗa na gari zai iya karatun alkur'ani ya ce ya Allah wannan karatun da na yi a kai lada zuwa ga mahaifina ɗa na gari zai iya yin sadaka ya ce ya Allah wannan sadakan da na yi a kai zuwa ga mahaifina amma ni ba zan iya yin sadaka ga wani mutum wanda ba nawa ba ba mahaifina ba ba zan iya zuwa ce ce to yanzu ya Allah ga sadaka nan malam Abdulrahman baya duniya ya Allah a kai masa ladan ba zai je ba kai ba za ka iya zuwa yanzu na da suka kai sadaka a madadina ba saboda ba mu da alaka na jini sai dai alaka na musulunci amma da a ce malam Abdulrahman dana ne idan na rasu malam Abdulrahman yayin sadaka da niyan Allah ya kai zuwa gare ni zai kai an gane wannan ko saboda shi ɗa idan ya aikata wani aiki ɗa yana daga cikin wato tsorori na mahaifinsa ɗa yana daga cikin gwagwarmaya na mahaifinsa don Allah ta'ala cewa yi wa Allah salil insan illa ma sa'a mutum ba shi da wani lada ba shi da wani abu na lada sai ɗawainiyar da ya yi gani wato mutum in ya rasu ladan kawai da zai samu shi ne ɗawainiyar da ya yi ba za ka samu wani lada ba sai me sai dawainiyan da yi. to ai ɗanka yana daga cikin dawainiyanka kai ka haife shi ka sha wahala a kan shi kai masa tarbiyya ka sa shi a makarantar islamiyya ka karantar da shi aƙida ka nuna masa abin da yake yadda zai jira na gaba da shi da sauransu to kaga ɗa yana daga cikin masa'a wa an laisa lil insani illa masa'a dan adam ba shi da wani abu sai abin da yayi na ɗawainiya annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akala rajul min kasbi lalle mafi tsarkin abin da mutum zai ci daga cikin dawainiyansa ne babu abin da yafi tsarki daga kaci daga cikin dawainiyanka banda roƙo kai sallama da wannan ka roƙe shi daga wancan ka roƙe shi wannan ba shi da tsarki amma abin da kaje kai gwagwarmaya ka samu da guminka to shine arziki mafi tsarki kulumin min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh Ya ce, wa inna da min kasbi dan shi yana daga cikin dawainiyansa idan ya yi aiki ya ce aikin nan yana so Allah ya baka ladan za a baka an gane wannan ko Abu da ya fitar da wannan hadisi da Nasa'i da Tirmidhi imamu daribi ya hassana shi da Ibn Majah da Hakim da Dayalisi da Ahmad hadisin sahih ne ala sharri shaykhaini hadisin yana da shawahid daga hadisin Abdullahi bin Amr sannan kuma a abu dauda ya rawaito hadisi da ibn maja da ahmad da isnadi Hassan akan wannan matsala sannan kuma akwai hadisin da ya kara karfafa wannan shine abin da ayan ya nuni a gare shi da hadisi akwai hadisai kebantattu da suka zo akan cewa mahaifi yana amfana da aiki mai kyau na ɗansa kamar idan ɗa ya yi sadaka ko ya yi azumi ya ce yana so Allah ya kai lada zuwa ga baban shi zai amfani shi haka nan da in yi yanta wani abu da makamancinsa duk yana amfanansa an gane ku sannan akwai hadisin da aka karɓo daga aisha cewa lalle wani mutum ya ce wa annabi inna ummi iftutilat lalle mahaifiyata an fuskiranta a afke ta mutu ba shiri an gane ku? walam tusi ba ta yi wasiya ba wa azunnu halau ta kallama ta sadaka ina zato da za ta yi magana da ta yi sadaka so da na san mahaifiyata tana yawan son sadaka fa hallaha ajrun in ta tasaddaqtu anha shin tana da lada idan nayi sadaka a madadinta wali ajr ni ma ina da lada sani bace na'am eh fa ta tasaddaq anha kai sadaka a madadinta zaka samu lada hadisi ingantacce ne shi ma Imam Bukhari ya fitar da Muslim da Malik a cikin motsa da sauransu an gane wannan ku to akwai hadisai da dama nasiru din albani ya kawo a cikin akamun jana'iz sannan imamu shokani ya ce hadisan babul nan suna nuni akan cewa lallai sadaka gada yana riskan mahaifi bayan rasuwa banda ba tare da ba mahaifi ya yi wasiya ba ko da mahaifi bai yi wasiya ba sannan kuma ladan yana kaiwa zuwa gare shi kaga ayan nan da Allah ke cewa wa Allah sai lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu sai abin da ya dawainiya to ai da yana daga cikin dawainiyan wa mahaifinsa mahaifi ne yayi dawainiya da shi har ya zama to abin da ya zama to an gane wannan ko to saboda haka wannan aya da yi karo da wannan hadisi ba na cewa da idan yayi sadaka yana kaiwa an gane shine albani ke cewa wannan shine gaskiya wanda ainihin ƙa'idoji na ilimi suke hukuntawa ayan gaba ɗaya tana nuni ala umumiya. cewa lagan sadaka da walinta yana saduwa zuwa ga mahaifi idan ɗan shi ya yi, domin ɗa yana daga cikin ɗawainiyan wa iyayensa saɓanin wanda ba ɗa ba idan wanda ba ɗanka ba ko da ɗan riƙo ne wanda ba naka ba sai ya yi sadaka a madadinka to ba zai kai ba an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya tabbata shine kuma abin da imamu shokani ya tabbatu zuwa gare shi kamar abin da ya shafi azumi da kuma karatun qur'ani da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to wannan kenan sannan kuma akwai na biyar daga cikinsa na biyar shine cewa abinda mutum ya bari bayan rasuwansa mutum ya gina asibiti ya ce yana so al'umma musulmi su fa'idantu da shi ko ya haƙa ainihin bohol ko ya haɗa rijiya an gane ku. wato ko da bayan ya su ne mutane suna ɗiban wannan ruwan rijiya suna amfana da shi to lada zai ringa bin shi har zuwa kabarinsa ko ya gina makarantar islamiyya ko makarantar boko ya ce yana so yara su yi karatu kyauta kuma a tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci kuma a karantar da su karatun boko a cikinta an gane ya ce duk yara marayu da kuma yaran da iyayensu ba su da galihu ba su da ƙarfi za su yi karatu kyauta to kullum in dai ana wannan karatun ko da bayan ya rasu to wannan lada zai bi shi har kabarinsa saboda Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahu lalle mu muke rayar da matattu ko muna rubuta abin da suka gabatar da abin da suka bari a baya duk abin da ka bari a baya wanda yana nan ka gina masallaci yana nan ana sallah ka gina makarantar islamiyya ana nan ana karatu kullum ana sauke ƙur'ani ka gina asibiti ana ta marasa lafiya magani ka haka ainihin rijiya ana ta ɗiba ruwa ana amfana to kullum a cikin kabari kana samun lada kana samun ni'ima an gani mafi yawa daga cikin masu kuɗi ba san wannan garaɓasan ba sai ga mutum ya rasu bai yi wasiya ba ya kamata kafin ka rasu dukiyanka ka ce da ɗaya cikin uku na dukiyanka ka ce da ɗaya cikin ko kuma ɗaya cikin hudu ka ce a gina masallaci a ringa yin sallah ko ka haɗa rijiya ko ka gina makarantar islamiyya duk sanda aka yi karatu a wajen yara suka fahimci addini kana da lada in dai wannan islamiyyan yana ne an gane masu kuɗi nawa suke yin haka yan kaɗan ne kuma wannan galiban masu kuɗin najeriya gaskiya su ne suka kusan ba su damu da wannan al'amari ba amma kasashen larabawa akan samu foundation foundation gaba ɗaya wanda ake yi na marayu foundation na talakawa wanda ba su da galihu su ma su yi karatu kyauta yadda 'ya'yan masu kuɗi suke yi ina fatan gane wannan Su za ka cewa idan kai talaka ne za ga 'yan najeriya ma suka je kasashe irin misira da saudiya za ga akwai foundation za su ɗauki ɗauki nauyinka ka gama karatun ka kyauta kuma suna ciyar da kai suna tufatar da kai a cika ma fridge da naman kaza naman rago kifi madara nono mutum ya ci abinci sai ya bacci amma a najeriya zuwa suka fi shan wahala ɗaliban ilimi amma a ƙasashen larabawa wallahi in kai ɗalibin ilimi ne to wallahi haka gama karatu ba za ka wahala ba za ka ci abinci ka koshi har ka taimaka ma wani saboda akwai mutanen da suke barin wasiya cewa su ajiye kuɗi suke wannan kuɗin in an juya shi a sarrafa shi ga ɗaliban ilimi sai ga kawai kana cikin karatu sai a zuwa ce to ana san ɗalibai guda ɗari za a ɗauki nauyin abincinsu da abin shansu sai ga kullum sai an kawo muku abinci za a kawo muku nama maishi da komai shi yasa masu karatu kasashen waje suka dawo Najeriya sai su koma sambatu sai mutum ya zo ya ga da ƙyar yake cin nama sai ga kawai kullum yana ma soya ma zai yi sa abinci ya cika cikin shi ba magana ya sha madara wani bayan ya ci tuwo bayan ya ci ainihin gurasa bayan ya ci kaza ya ci abinci sai kuma ya hada ya sha nono lafiyayye an gane kuma ga nama manya-manya da shi za a yi girki to ya dawo ya ma samu naman ma da zai sa a girkin zai gagare shi sai ga yana ta sambatu Allah shi kiyaye to manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Uraira idza matal insan in qata amalu ko in qata anhu amalu idan dan adam ya rasu aikin shi yana yankewa a gare shi illa min salasa sai dai abubuwa guda uku illa min sadaqatu jariya sai dai sadaka mai gudana wanda mutum kamar ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina kaza au ilmin yuntafa bi ko ilimi wanda ake amfana da shi shi ma nan malami kenan na addini idan malami na addini ya tsaya tsakanin shi da Allah babu riya babu ainihin sum'a tsakani da Allah ya karanta to ya kowa morewa saboda malami zai samu ƴaƴa ya samu jikoki ya samu tattaba kunne ya samu duk gasu nan biki kadai an gani. in ka karantar da ɗalibi ɗaya shi ma zai karantar da wasu kaga ashe ta hanyar albarkacin karatunka shi yasa ya karantar da wasu su ma suka karantar da wani gaba ɗaya abin na ta tafiya kullum kana samun lada shi sa duk malamin da yake karantarwa da riya ko yana karantarwa ba dan Allah ba yayi hasara in kana so ka more ka tsaya tsakani da Allah ka karantar da ɗalibai in ka karantar za ka fi kowa morewa ka fi mutumin da ya gina masallaci wanda ya gina makaranta wanda ya gina kaza kai ka karantar da karatun ne gaba daya an gane wannan ko to shine abin nan sadaka mai gudana ko ilimi da ake amfana da shi an waladin salih ya da ulahu ko ɗa na gari wanda yake masa addu'a na batan gane to wa'annan su ne abubuwa guda biyar wanda malamai suka ambata cewa wato amfaninsu yana kaiwa zuwa ga mamaci to amma dangane da layyafa mutum na iya layya ya kai zuwa ga mahaifiyarsa ko zuwa ga mahaifinsa to gaskiya wannan ba a samu wani aiki daga cikin aikin magabata ba ba a samu wani magabaci da yake yanka rago da sallah ya ce to ya Allah na yi wa mahaifiyata layya bane sai dai mutum yana iya layya a dunkule ya yi layya ya yanka rago sai ce ya Allah wannan ragon da na yanka ka amfanar da ni da 'ya'yana da kuma iyaye na gaba daya a dunkule amma ya ware wani rago na musamman ce na mahaifiyarsa ne to gaskiya wannan babu shi a rubuce a cikin littattafan sunna an gane malaman da suke da wannan fahimta su ma an musu raddi babu dalili a kan shi kun lura da wannan to wannan shine Allah ta'ala shi taimake mu to kaga sannan akwai mutanen da suke ba da lada suke ba da kyautar aikinsu ya Allah aikin da na aikata dinnan wannan karantar wanda na yi yau na ba da kyautar shiga malamina ko na ba da kyautar shiga kanina shin yana amfani kuna ganin wani zai wallafa littafin sai ke littafin nan ladan da zan samu na ba da shiga wani shin yaya to wannan gaba ɗaya ihda'u sawab babu dalili akan shi an gane wannan ko sai dai kamar sadaka da zaka ba mahaifinka karatun za zaka ba mahaifinka imamu shafi ya ce wannan babu laifi

kaka ita ma ana saka daga cikin mayu ya babu laifi a cikin shi alaikum assalam eh in na rayu in tana rayu za ka iya sai mata rago ta ilayya amma an tara su babu dalili akan shi gaskiya an gani to kaga yanzu in aka ce ana bada kyauta to wani mutum wanda ya kusan shiga wutan jahannama kawai in ka zo zai ka shi kyauta aikinka sai ya shiga aljanna an gane kana da mutumin da ya zalunci mutane shi to wane na ba shi ladan aiki na na shekara biyar kuma kana da aikin alkhairi kaga shi kenan ya more ko ka ce ma na musulunta ne ya Allah na ba shi musulunci na da shi kafiri ne da manzo Allah ya fara yi kyautan ayyuka an gani to Allah shi taimake mu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويملك كل شيء Allah ta'ala ko mun yi wallahu ya sajibu wallahu ta'ala ya sajibu da awat na na za ka shi ko wallahu ta'ala ya sajibu da awat Allah ta'ala yana amsan addu'o'i wa ya qabil hajar shi yake biyan bukatu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an ko wa yamliku kulli shay' Allah ta'ala shi ya mallaki komai komai a duniyar nan gaba ɗaya na Allah ne wala yamlikuhu shay babu wani abin da ya mallaki Allah wala gina anillahi ta'ala barfata ayn wato babu wadatuwa daga Allah gurgurar kirtawan ido shin zai yi dan adam ko kuma wata halitta ta wadatu daga Allah yanzu wannan kirtawan da muke yi da izinin Allah ne numfashin da muke da izinin Allah ne jin da muke da izinin Allah ne maganar da muke da izinin Allah ne zai yi kace to kana so Allah ya cire karfin shi a gare ka za ka rayu akwai wata addu'a da muke yawan yi Allahumma rahamataka arju fala takilli ila nafsi tarfata aini ya Allah rahamanka nake kauna kada ka wakilta ni zuwa ga kaina gurgurun kiftawan ido an gane la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah an gane ya Allah kada ka bani gurgurun kiftawan ido a ce ka ban daga kaina da zarar kamun haka na hallaka an hane ko dan adam ba shi da wadatuwa daga Allah gwargwadon kiftawan ido dan adam yana bukatan Allah wajen rayuwarsa yana bukatan Allah wajen shiryarsa yana bukatan Allah wajen sana'arsa yana bukatan Allah wajen lafiyarsa sai komai na duniyar nan gaba ɗaya naka kana bukatan Allah babu wani abu wanda zaka ce to kai babu ruwanka da Allah a cikin abu an gani Allah shi wadatacce ne bawa kuma mai mabukaci ne Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah shi Allah mawadaci ne baya bukatan komai wajen kowa baya bukatan komai wajen komai in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so zai tafiyar da ku kuma ya zo da wasu halittu sababbi wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan a wajen Allah ba abin da zai gagara bane an gane abu ne mai sauki a wajen Allah an gane wannan ko Allah yake cewa walillahi ala nas hijjul bait man istara ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakinsa duk wanda ya fitirce ya yarda ya yi aikin hajji to ya sani Allah mawadaci ne ga talikai Allah baya bukatan komai wajen ku ku ne ma kuke bukatan wani abu a wajen Allah in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum Wala la yarda li ibadihi al-kufr idan kun kafirce ku sani fa Allah ya wadata daga gare ku an gane Allah baya yadda wa bawansa da kafirci in tashkuru yarzahu lakum idan kun gode Allah zai yarda da shi a gare ku to karkashin wannan mun ce dan adam baya wadatuwa daga Allah ko wa man istaghna anil wa man istaghna anil lahi tarfata aynin faqad kafara duk wanda ya nemi ya wadatu daga Allah ya nemi ya wadatu daga Allah gurgurdan kittawan ido hakika ya kafirta an gani yace akwai wani bangare wanda ba ruwan shi da Allah kan wannan abu dangane da shiryanka wace shirye da kai Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin la ya hadi man yasha man yahdi la fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashe muna buƙatar Allah wajen shiryan muna buƙatar Allah wajen ya ciyar da mu wa huwa yud'im wa la yut'am Allah shine mai ciyarwa shi ba a ciyar da shi an gane wannan ko Allah baya buƙatar komai to idan muka ce Allah baya buƙatar komai me zamu ce dangane da ayoyin nan da Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kagan ka duba zahirin ayan ya kuwa da kuka imani in kun taimaki Allah shi ma zai taimake ku kenan duk bangarori suna karuwa kenan shi yana karuwa da mu muna karuwa da shi wa iyaz billah me ake nufi da wannan ayan shi dai Allah ya riga ya gaya muku sunansa ya ce shi alhayyu ne alqayyum mai ma'ana alƙayyum alƙayyum ne wanda ya dogara da kanshi kuma sauran halittu sun dogara da shi Ba ya buƙatan komai wajen kowa ya dogara da kanshi shine alƙayyum kun fahimci wannan kuma daga cikin sunan Allah akwai as-samad as-samad shine as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij ma'ana as-samad shugaba kammalalle abin dumfara wajen biyan bukata shi baya dumfaran kowa to kaga tunda Allah ya riga ya ga maka wannan sunan kuma ya ce maka inna Allah lakaliyun anil alamin ko to tunda Allah ya faɗi wannan to duk ayar da ka gani an ce in tansurullaha wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allah laqawiyyun azim to ya zaka fasara shi zaka ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansuru dinallahi yansurkum wa yusabbir aqdamakum wala yansuranna Allahu may yansuru dinahu da sannu Allah zai taimaki wanda yake taimakon addininsa saboda me inna Allah laqawiyyun aziz Allah katsarfa ne mai karfi ne kuma buwayayye ne kaga an ce aziz aziz shine wanda ya gagaru kowa bai bukatan komai in ka zama aziz to baka da bukata wajen kowa wa yake da wannan sifa Allah to Allah ta'ala aziz ne bai da bukatan komai wajen kowa shine ma'ana aziz to ashe kaga tunda an faɗa Allah aziz ne ashe ba maganin wai ka taimake shi in har ka taimake shi ba aziz bane shi in ka taimake shi ya zama to yana da wani nau'i na rauni har ma yana buƙatar wani ya taimake shi to idan muka taimaki addinin Allah ba Allah muka taimaka ba wa muka taimaka ma kanmu an gane wannan ko idan muka taimaki addinin Allah amfanin zai koma ga kanmu ne domin Allah zai kai mu aljanna waye zai amfana da aljanna mu ko Allah zai baka lada waye zai amfana da ladan mu ne wa sara min ahli al kuma da wannan hadisin nan da ake cewa ya gulam ihfazillahu ya ihfazillah ya hafazuka ihfazillah kenan Allah na bukatar tsaro ka tsara Allah shi ma Allah ya tsare ka a taimaki juna a ihfaz eh, bi ihfaz hududallah ka tsara dokokin Allah Allah zai tsare ka in ka tsara dokokin Allah ba ka shirka ba ka baka ba ka saban Allah ba ka kaza to shi ma Allah sai ya kare ka daga musibu an gani idan ka tsara dokokin Allah sai Allah ya tsare ka daga miyagun shugabanni Allah ta'ala zai juyo zukatan shugabanni zuwa ga su yi muku adalci a gani ifazin ya fazuka in ka kiyaye dokokin Allah Allah zai baka kariya na musamman in ka saba ma Allah ba Eh? in ka saba ma Allah sai Allah ya jarabe ka da musibu da bala'i da komai da komai to Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima Allah ya muku ni'ima kuna cikin kwanciyar hankali kuna cikin wadata Allah baya canza wannan ni'ima na kwanciyar hankali da wadata hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai mutane sun canza ne abin da ke tare da kawukansu in kaga mutane suna cikin jin daɗi jin daɗi ya koma zuwa ga wahala kaga mutane suna cikin tsaro sai tsaron nan ya koma zuwa ga rashin tsaro to wa'annan mutane su bincike ayyukansu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayen damanku suke gabatar kuma Allah yana afuwa ga mafi yawan abu an gane wannan ko to saboda haka mu tsaya mu gyara ayyukan in mun gyara ayyukan muka roki Allah Allah ta'ala zai amshi addu'a kai tsaye kuma ya biya mana bukatun mu na'am wa sara min ahli al-hayy eh duk wanda yake neman ya wadatu daga Allah gurgurun iftawan ido faɗar kafara ya kafirta wa sara min ahli al-hayy ya zamanto daga cikin ma'abuta hallaka ya hallaka ina ba ta gane na'am wallahu yaghdabu wa yaghda la ka ahadin min alwara kan sa'a akwai ta kafa ringa dubawa kaga yanzu muka ɗauko wannan bayani wa alaikum salam wato wanda mutum wata ta zai shayar da shi idan yi mata sadaka nan za yi iya tafi zuwa gare ta eh? wanda ka shayar da mutum eh. da yin mata wannan sadaka za ta fi gare ta a'a eh kamar mahaifiya za mu ce mahaifiya shi ce ai eh, yanzu me za mu ce game da mahaifiya ta shayarwa mahaifiya ta shayarwa idan mutum ya yi sadaka ya ce Allah ya kai gare ta zai kai ko asalin ana nufin mahaifiyar ta haifi mutum ana nufin mahaifiyar ta haifi mutum ko Allahu a'lam to ga wani tambaya wai assalamu alaikum malam ina hukuncin wanda zai zo karatu sai ya kwanta ko kuma ya rinka chat ya zo masallaci maimakon ya zo karatu maimakon ya zo ya saurari karatu kawai sai ya buge da chat duk bayanin da malam yayi gwalagwalan bayanin da malam yayi duk shi hankalin shi baya nan shi kawai yana nan yana chat da budurwar shi ko yana nan yana ta chat na calculation din kuɗi yana tattaunawa da yadda zai samu kuɗi a cikin masallaci alhali ana karatu kaga wannan yayi makan shi hasara ya kamata idan mutum ya zo masallaci duk abin da yake ya ajiye ya saurari karatun da za a yi don ya tu, an gane ko wa alaikum assalam ya gina makaranta sai yana amfana wannan babu laifi dan mutum ya gina makaranta sai kuma ya zama ƴaƴan shi ma na amfana bayan ya rasu amma ƴaƴan wasu na amfana alhamdulillah shi ma dai haka ne ya gina makaranta sai sa a ɗaga biyan kuɗin makaranta amma kuɗin ya yi shi da arha sosai yadda talakawa za su iya biya shi ma wannan ya taimaka zai samu lada kwarkwarin gudunmawar da ya bayar. Eh. wa alaikum salam. sosai kuwa imam shafi ya ce yana daga cikin wa an laika lisan illa ma sa'a karatun qur'ani yana daga cikin dawainiyar mahaifin mahaifin da ya haifi ya haifi yaron ya sha wahala da shi ya sa shi a makaranta har ya zama to wannan to idan ya rasu yaron ya yi karatun qur'ani ya ce Allah Allah ya kai laza zuwa ga mahaifinsa zai kai har da uwa da mahaifi da uwa gaba ɗaya ya kasance ana a sosai kuwa idan mutum ya gina makaranta ai shi ne sadakatun jariya ya gina makaranta ana ta amfana da makaranta ana karatu na da abin shi zuwa kabar sosai kuwa shi sa na ce ai masu kuɗi suna wasa da wannan garaɓasan, in Allah ya baka kuɗi haka mutu baka yi irin wannan makafiya kayi asara gaskiya na'am wa alaikum salam na'am tambayar da yake idan mutum ya yi alwala sai ya yi hutu yadda ya faɗe ta gundarin kaɗin nan to da ka ce hutu na karya alwala a gani idan mutum ya yi alwala sai ya yi hutu ko ya fitar da iska alwala ya karye sai mutum ya karye duk wanda ya alwala ya hutu hutu ya karye alwala wannan babu jayayya kai duk malamai na fikiyo sun yarda da wannan na'am ƙarƙashin yana daga cikin manjalla alakairin kenan zai samu ladan wanda ya nuna wa mutum alkhairi zai samu ladan duk wanda ya aiki da wannan alkhairin ya shiga yana gaskiya kan shi in mutum na duba haramun ne mutum ya ci abincinsa haramun ne mutum ya don kudin shi kudin haramun ne annabi ya hana ya ce haramun ne mutum ya ci kudin duba kaga duban shirka ne kuma duk kudin da yake samu da wannan shirka haramun ne idan ya baka kyauta baya halatta ka amshi wannan kyautan in ciniki ne ma yazo zai ma ciniki baya halatta ka amsa kamar yanzu ba a bincike yanzu kawai mutum ya zo zai ma ciniki kawai zaka amshe ne an gane wa alaikum salam amma duba abu ne mai hadari duba shirka ne idan mutum yana duba to alaƙar shi ya yanke tsakanin shi da Allah an gane kafiri ne mai yawo a doron ƙasa inda a garuruwan musulunci ne ba za a bashi ma ya rayu ba a idan mutum yana duba ya rasu ɗalibai kuma sai su mai wanka bayan ya mutu yana shirka ba ya halatta dan unguwa amma mushriki dan unguwa mushriki na kuma wani na tambaya nan na'am wannan manzo Allah ya ce ku ringa rike dukiyan ku kar ku lalata dukiyan ku kaga ai idan mutum ya rabu yaran su da gado to magana kawai kawai ya zauna da iyayensa a gidan kan ma yayi magana in ya rasu a raba gado magana cewa su zauna tsawon rayuwa kuma ga shi akwai yara akwai mata akwai sauran masu gado to kaga to in ya rasu yanzu yara ba su da abin da su gada sai ya su rasu isa ne ce amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ku rike dukiyar ku ku lalata shi duk mutumin da yi wannan to fa lalle wannan wanda kace din nan nashi ne ba to har sai ya rasu din in bai rasu ban Allah ya shi tsawon rayuwa biye da kai shikenan zai kakura dan akwai iyaye masu ran karfi <laughs> wallahi wani mayafi mayafi zai daɗe kai kuma ka mutu ka bar shi ko ka kuma ka bar shi kan shi ta karau gashi nan na'am eh. ko yawa inda ka san mutum boka ne ba shi da sana'a sai bokanci ko ya kan kumba kake kanka mai ya kira ka kawai ka gaya halitta ka kaje na ba wai zalunci ba ne fassara na abin da ya haɗu abin da ya haɗu wanda bai shiga a ƙarƙashin iko abin da bai shiga a ce wai Allah ba shi da iko ne abin da bai shiga ƙarƙashin ikon Allah a ce Allah na iya komai a ban da zalunci ba da wannan ba gaskiya ba Allah zai iya yin haka zai so ya yi bai yawwa lokaci ya yi ko yana amfani da iskokai ne wannan ya mafi alkhairi ka ji wajen shi yawa akwai abubuwan wanda suke suke hannu wanda aka san sun kware akan wannan kuma suna bin hanyar da ya dace a wajen shi ne. insha Allah subhanaka allahumma